Jama'a Assalamu alaikum kun barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na gidan rediyon Faransa International RFI Hausa. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokacin inda za mu ji irin wainar da ake tuyawa kungiyar kwallon kafa ta mata ta Najeriya da ake kira Super Falcons. Ci gaba da ma irin kalubale da kungiyar ke fuskanta a gida da mawace Sai ku biyo mu Da buɗe shirin na duniyar wasanni za mu yada zango zuwa hukumar ƙwallon kafa ta nahiyar Afirka, kaf kenan, wacce ta shirya gasar cin kofin ƙalubale ko kuma Champions League na nahiyar. Baba, baba, baba, baba. daga cikin sakamakon wasanni da aka buga a cikin wannan makon sun hada. A Masar, Al'ali Club na kasar ya lallasa Kampala Capital City daga Uganda da ci hudu da uku, yayin da township Rollers daga Botswana a karawarsa da Esperance da Tunis da kasar Tunisia suka yi baram-baram a Gabaron. Al'ali da Esperance da Tunis sun tsallaka zuwa mataki na gaba a rukunin farko. a rukuni na biyu ko kuma rukunin ba tp mazambe daga jamhuriyar demokradiyyar congo ta yi kunnen doki da difa aljadida daga maroko ɗaya da ɗaya a lumumbashi moludiya alje ta yi kasa a gwiwa a wata da entente steve club na ƙasar ta algeria tp mazambe da entente steve sun samu tikiti na zuwa mataki na gaba a rukuni na uku ko kuma rukunin c port de togo ta yi canzar da widad casablanca a lome mamelodi sundowns daga afirka ta kudu a nata bangaren ta yi canzaras da kulub na horoya daga gine a rukunin Rukunin na uku kamar yadda hukumar CAF ta fitar Wydad Casablanca da Horeya sun tsallaka zuwa mataki na gaba. Sai rukuni da ke haɗe da kungiyoyi da suka haɗa da Primero Agosto daga Angola, Mbaban Swallows, Zesco daga Zambia, sai Etoile de Sahel daga Tunisia. A wannan rukuni, Orimero Agosto ta doke Mbaban Swallows da ci biyu da ɗaya, yayin da Zesco United ta yi kunnen doki da Etoile de Sahel a karawar da aka yi a Zambia ɗaya da ɗaya. A wannan rukuni, Etoile de Sahel da Primero Agosto sun tsallaka zuwa mataki na gaba. Wannan shirin na zuwa muku ku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na gidan rediyon Faransa International RFI Hausa. apanhei uma kamar yadda aka ji da farko za mu duba irin ci gaba da aka samu a bangaren kwallon kafa a kungiyar kwallon kafa ta mata ta najeriya da muka sani da super falcons mun samu tattaunawa da mai horar da kungiyar kwallon kafar ta mata yan lokuta da dawowar kungiyar gida daga faransa mun kuma yi masa tambaya dangane da wannan tafiya da kuma yadda yake kallon rawar da wannan kungiya ta taka a wannan karawa ta gasar cin kofin duniya sunana coach christopher danjuma musa head coach ɗin ƙungiyar wasan ƙwallon ƙafan mata na Najeriya na players masu shekaru ƙasa da ashirin. Za mu ce alhamdulillah don na san duk wanda ya je wasa burinsa shine a ce ya dawo da kofi ko ya zama zakaran wasan. Akwai kuma ababa da mu muke duba kan cewa an samu ci gaba a abin da ake yi. yawancin yaran da muka je da su waɗanda suke buga ka duka yaran wanda suke buga a nan lik mu ne na Najeriya babu wanda ta yi to ƙasar waje ko da guda ɗaya kuma yawancin waɗanda suka buga ma wayansun su World Cup din suke na farko to an samu daga baya waɗanda suka je an samu waɗanda an samu waɗanda har akwai professional a ciki to ko sai mu ce ai an dan samu ci gaba kenan tunda daga lik din Najeriya za a ɗauki yara har a je a kai har kuta final gaskiya an yi kokari. Idan muka yi nazari dangane da wannan tafiya zuwa gasar cin kofin duniya da ta gudana a Faransa, 'yan wasan Najeriya sun nuna jajircewa duk da cewa an bayyana cewa 'yan wasan Jamus sun gallaza wa Super Falcons. Ko za a iya cewa hakan ne ya haifar da rashin nasarar kungiyar kwallon kafa ta Najeriya? Wasan mu da Jamus kasan dai yanda na gaya ma yawancin su dai World Cup din su kenan na farko. Ka ka gaya mutum ka ce baturan nan fa ba abin da ya fika da shi. Daga farkon wasan ka sa jiki ka je ba wani abu ba abin da za a to amma to abin ka da dan adam to yan wasan nan kuma kowa na da yan da yake za a ce approach ɗinsa ga wasa wani za su zo da ɗan rawar jiki wani su kuma za su settling da sauri to zan ce ɗan abin da ya faru kenan saboda ka kalli wasan da jamus ba wai can samu wani galaba ne akan mu da yawa ba to sai dai ta da aka zo kona kick dai to wasa dai dole a samu dai wanda zai yi nasara wannan shirin na zuwa muku dai ne daga nan sashen hausa na gidan rediyon faransa international rfi hausa muna tare da mai horar da kungiyar kwallon kafa ta mata ta najeriya super falcons mun kuma yi masa tambaya dangane da irin goyon bayan da suke samu daga hukumar kwallon kafa ta ƙasa a ɗaya wajen da ma bangaren hukumomin najeriya yana mai cewa to ni dai na san nff eh, dai duk kokarin iya kokarin da ya kamata su yi sun yi mana abin yakan fara ba daga kan sai yara sun zo national team ba kamata daga kungiyoyin wasa ta kasa ta clubs su tun daga ne kamata a rinka ba yaran nan karfin gwiwa a samu cewa daga clubs su ana biyan su ko wanda biyan da ake musu ana dan tallaba musu su samu goyon baya mai kyau to in suka zo ta goyon bayan da za a zo a samu kuma fa din sai zama to an daɗa haɓaka sun yi gaba to abin da ke damu kenan a fara daga wurin kungiyar wasannin eh, players din to ko za mu iya kwatantawa da bangaren maza musamman irin tallafi da bangaren maza suke samu me za ka ce a kai to wannan abin fa gama gari ne ruwan dare duniya ne fa gaba ɗaya a akan ga kamar najeriya ne kawai sai ka fita za ka gani wannan lamarin ba najeriya ba ne kawai yau in ka je kwallon maza kuma zahirin gaskiya ka duba yau kana iya sayar da namiji sai a ce ma ko gwamnati ne ce za a iya sayar da namiji guda ɗaya a miliyan goma ita mace yau an kai transfer ɗinta ko lokaci ba ko kogo a kanta kuma shi harkar kwallo harkar kasuwanci ne to saboda haka ka dubi dan abin da yi to na san dai ana kokarta dai a dan kokari dai a samu dan ci gaba a ta harkan tallaba musu to amma ka san harkan kwallo na rufitin kai na maganar kasuwanci to shi ne ke kawo ci bayan abin. To idan muka duba koken naka za a iya cewa bangaren mata 'yan kasuwa da masu zuba jari sun kawar da ido a kai ne? Ina ina ake samu kuma shi fa kuma na ganin duk masu jarin nan kamar masu sai da kayan mata. I think wannan bala'in ma avenue ne musu. da za su iya ah, to ma yau mace ga mace ga pampas ga mace ga kayan su a eh, ake ci kayan kwalliya ga kamfanoni da yawa na turare tunda mace an sayar da kayan kwalliya to me zai hana su irin wa'annan kamfanin su zo zo sa hannu sa jari dan na maza tankar kasuwanci ne kawai kasuwanci ne kawai na maza kaga da irin wa'annan irin kamfanonin suna zuwa suna sa hannu da kaɗan kaɗan sai ga an tashi. Mun yi wa coach dan juma mai horar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta mata ta Super Falcons tambaya cewa idan 'yan wasan Najeriya suka samu tallafi da magoyan baya da ya dace za su iya shiga tarihi da kafar dama coach dan juma yana mai cewa. Ai ba maganan fima da maza ba in aka samu wannan goyon bayan aka ɗan samu ɗan tallabawa ni ina kyauta ma zato nan ba da jima ba za a iya ɗauko kofin duniya a kwallon mata. A ƙarshe ko kana da shawarwari da zaka bayar zuwa masu ruwa da tsaki a duniyar kwallon kafa a Najeriya? Tambayar da muka yi wa ɗan Danjuma kenan. Ya ba mu amsa kamar haka. Shawara na ta farko shine duk first lady first lady da muke samu a local government su rinka zuwa suna tallabawa tunda wannan harkar ta mata ce daga local government har state government har matan su ministoci da sauransu in har za a zo a haɗa hannu inda ake wa'ansu taro da gangami na mata a ƙasa gaba ɗaya to ina jin wannan wannan abin za ta samu karbuwa dan mace in ta zo ta sa hannun ta ce to ni wannan fa abin yana da muhimmanci dole namiji ya fito to abin kenan ni wa shawarar kenan. to duka duka da wannan muka kawo karshen shirin na wannan lokaci wanda muka samu tattauna da mai horar da kungiyar kwallon kafar Najeriya bangaren mata kungiyar Super Falcons da aka sani da coach Danjuma a madadin wakilinmu daga Abuja Muhammad Sani wanda ya taimaka wajen haɗa shirin ni da na gabatar da shirin Abdullahi Sani ke cewa mu huta lafiya